A taron manema labaran da ta kira a wannan Juma'a 31 ga watan Disamba, lauyar da ke kare 'yan ruwandar nan takwas da gwamnatin Nijar ta buƙaci su fice daga ƙasar kafin ranar 3 ga watan Janairun 2022 Metar Khadijatu Hamadu ta fara da tunatarwa a kan hanyoyin da aka bi wajen baiwa waɗannan mutane mafaka. Takardar da Nijar ya sa hannu gaba duk duniya da ya taru. Nijar ya ce mutanen nan bai su zuwa ruwan da bai ba ma wani gari kuma mutanen nan don dai a je a musu shari'a akan shari'ar da aka musu baya kuma da aka ba su takardar zama gari kuma niger ya ce musu takardar na da problem ne su kawo za a je a gyara sai aka rike takarda to yanzu an ce le 3 janvier sai su bar garin na za su tafi takardar da niger ya sa hannu kai takardar ya ce ko da sun yi laihi wani laihi niger ne da niger ya ga kamar bai iya rike su cikin garinsu dole ne sai niger ya yi sezir mekanism da ke eta zuni da ya ba ma niger su mutanen ku ga abin da suka yi yanzu ku dauki mataci to niger bai yi wannan ba da niger ya ga yanzu bai iya rike su da ya rubuta ma nations union ya ce mutanen nan da kuka ba mu ba mu iya rike su yanzu mun ba ku lokaci kaza ku ga yaya za ku yi da su su bar muna garinmu ba a yi wannan ba saka ja ka iske talakin nan da suke zamna wani wuri da ba su san me ke faruwa ba aka ja ka kai musu takarda an ce an ba su sati daya su wuce daga garin ga su wannan ya sa lauyan rubutawa firaminista uhumudu wasiƙa don an karar da shi irin illolin da ke tattare da matakin gwamnatin wanda tuni ta fara yunkurin kalubalantarsa a kotu mu da fargaban oni akan wannan mutane kan gwamnati ya mayar ruwan ruwanda su a je a yi farkasitekinsu ko a je a yi musu abu da bai kamata ba akan maganan da ya mutu tun da maganan ya mutu ai an wanke su kuma wa'yansu sun yi kaso sun hita kaso kenan magana ya mutu yanzu mun yi saisir conseil d'etat mu je refere pour que su yi suspendre decision kinna au moins pour que nations unies ya samu dama ya san shi yaya zai yi da waɗannan mutane tun da jiya da dare ma nations unis sun turo min takarda kamar an sake daukan wani juj a kan wanga maganar da ke faruwa ne mai don su da kansu nations unis ba su yarda ba niger ya ba ma wani gari ko ruwan da wayannan mutane waɗannan 'yan ruwanda takwas da suka samu mafaka a nijar a ƙarshen watan nuwamban da ya gabata na daga cikin waɗanda kotun hukunta masu hannu a kisan kiyashin 1994 ta gurfanar inda ta wanke wasu daga cikinsu waɗanda aka kama da laifi kuwa sun kammala zaman wakafan da aka yanke musu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar